Kai! Malam, kai dai bari. Ai yanzu a ƙasar na yanzu ka zauna ka yi zuru-zuru ka daina sana'a ya fi mutunci. A to saboda me? Kai! Eh. ai zaman banda ya fi mai kuɗi ya zo ka ce salamu alaikum da a ɗau yana ɗari ya baka kai da kai da salama. ai wannan mutuwa zuciya ne ai. wani kaɗai nake yi mutum ne zai hau duro ringa ko zaɓe ni a taimake ni izo kwakwai kuɗin su ta kuida. wannan ai majalisa suke bashi ai wannan tallafi ne ake bayarwa. ba wani tallafi a tallafi a kai gona don uban sa ga yadda za a yi. ai mu ɗin nan da kake ganin mu mu muke aiki kawai. gaskiya ne. ka mutum da kai na gan shi ai wannan ba dama ya ga mutane sai ya ce zai ga musu gaskiya ya zo ya wannan shigar tawa sai ka na shiga a ga mutane gaskiya yake sai ka ce gidan abin nan amma zan sai yana zuwa alƙuran zan tafke da ah, tafke da tafi ina zuwa eh. ka ce ina da ciwon hauka eh, ka fita a guje a da eh, zai biya ta nan ba <laughs> no no mene ma kamara yana da ciwon hauka wan makaina yana da ciwon hauka in Allah da in Allah da yanda kamaran sai kaga wanda zai kai ma itatta kaka yanda ka rena tsohon wani kai ma sai ai rena kuma ai rena naka in dai duniya ce ka je ka dita. wallahi da haine mata hedan a Madina sai rika ji gawa cikin haƙorinsa yake ne ni wallahi ga yuka ne kai mugun dan iska ne ni ba to hida ne mun baki ya mata ai da zubin ki da direki amma ke dai ba irin garin da mace daga ganin yanayinki na san irin matan da muke sha'awa ne yabba yabba yabba alhamdulillahi bai wa Allah in gwanin karta kai dan uwarka kai bai wa Allah bai wa Allah bai wa Allah ke so kan tafi da ranar Allah kirin tuma mahi za ka mai shiru ko sai na baba ya za ka yi mu haka kina ni kamahi a jikinsa munafikin banza ai dama na gama duk wanda ya rena uban wani na sa irena ka same ni baka duba tsufa na baka kaudin da mari to na gode Allah da kai namiji ne kamaran ga mace ta samare ka kuma in kai marin ka yayi mari nayi amma ya kama kai maukacin banna maukacin mutum ai ka ringa ganin masifa kenan Allah isa dan iska kai kama bangeda Allah isa ai kai Sanuku. tantaɗi am ke daɗe ba za ki mamaki ba da attajiri hanshaƙin mai kuɗi kamar wannan bawan allah da ya zo gurin ki wannan baki san shi ba kallayi wa sosai kallayi na fi shi Yawwa. ai <laughs> ni bugun misira ne kina ji na wannan mutumin takanas ta gano doguwar tafiya domin ya gaya miki waye shi wannan bawan allah da ke gani mm. mai kuɗi ne attajiri wannan ne? ko yar can kai ya sa ai wannan da kika gani baki jiran nan Najeriya ana cewa kasar nan tamu tattalin arziki economy eh, ya karye ai wannan ne ranta Najeriya kuɗi <laughs> kuɗi kwahe kuɗin da gwamnati da gamal Allah ina shahararren malamin nan da gwamnatin jihar Kano ko kuma Najeriya take alfa kai duniya take alfahari da shi na san shi ina jin labarin malamin nan eh ga arziki ga kuɗi ga mulki ga dukiya kamar masifa to wannan almajirinsa ne a sai ya karatu <laughs> to amma ba Allah ya na gari ganka kai a yage a wayanan gurin kai ba Allah ki gane wani abu ai kasar waje ce da wata ya cuta ta kama ni ta zafi ina zuwa sai ce suka yi da ni ai wannan shine AC na ah. Allah <laughs> Allah wallahi mu ranka ya dade a matsayinka na babba mai kuɗi a tajiri ka tofa albarkacin bakin ka. Allah <laughs> sarki ka ce ni kam kakata ta rike saka kenan. Ke? Da farko dai ni haifaffen Saudiya ne. Ƙwarai kuwa. Allah sarki Saudiya? Kuma ka san ni ban fiye magana ba. Na kan yi magana ɗaya biyu uku. Eh. Ba na ƙara wata. Wannan gaskiya. To saboda soyayya eh. yanzu zan yi guda shida. sa ka tsallake za ka yi da shi da ai sa kai amma na ji daɗi sosai kai magana goma za ko shida <laughs> yanzu soyayya ta farko ya kuke kiran irin mutane da suke haɗa irin wannan a nan kasar. A ce za ka yi katti masu aikin karfi birkila wanda yake da karfinsa miƙa saman katanga. Ka san ni zaman ƙasar waje eh, ya na manta garinmu. Allah sarki. <laughs> Yanzu ka nemo kama guda goma kai dade eh yanzu kaga karfe hudu ta yi na liƙe su maku ku za ku yi hakurin yau za a ragargaje gidan nan gabaki daya what gobe su sammakon tara sabon aiki beni nake so a dora gidan mu beni nake so eh, eh, kai amma na ji daɗi sosai wallahi ranka dade kar fa kai aikin ganganci a ɗauko ƙatti zindima zindima su ɓaje gida kuma a rasa kuɗin bulan an ajiye su minti da yayi haba na gidan ubana ne a ci uwarsa a ruhe shi mana amma nan kai da in aka baje fa gidan nan ka san marka markan nan ka yanzu da a yake kai ni na san inda zan kwana in su ba su san inda za su kwana ba ye kuma kai da kake wannan maganar ma eh. a ruhe mana ƙarya ce fa idan kai da karfa a samu matsala fa na gaya ma haba da Allah kai to kar ke na hankali kame da ni mutumin banda ni ba yasa wallahi bana yin abokanai kai fara ma manta da kai hirin da kasan da na ganka wallahi haba da Allah na mu na anko wallahi da da wahalar banzar ke ke ke wahala kai wannan wulakanci ne ma da mutunci mu muna ganin ba mu sayar da ba kawai ki zo ki haga mu saboda da da ci ke billahi dalla malam wa Allah magana nake yi me wannan ba shi bane ya ce min shike ranta wa Najeriya kuɗi ba sun karya ni the number is the call is the request falle stira a galleta ban sun karya ka ba yanzu ba ku matan ƙarya ce wallahi daga yau sai in na sake ganin ka a hanyar kofar gidanmu wallahi sai na sa an maka rashin mutunci munafikan banza munafikan wofi maƙaryata kawai ko kuka sani da ƙaryan ku kuje. Taskice munafiki dai. Muka san me uban keke yi? Kaji kaji wai kiran laban za a ja wai nan ita kirikiri ta zo ta ci wani mutunci kar za mu da ga mata. An ha kunya fa. Abba da na sani man ce in ce yaran studio ne a Zurat. Kuma shi kenan. Ka san in dai ƙarya ce ƙaryar da ba za ta tafi ba in ka samu dan Zurat. Ka ce tsohon ka ne mai rubuta waka wacce aka yi wace wata waka da aka ta Najeriya kasan mu tamkar daya Najeriya mu tamkar daya ka ce ka ne rubuta ta haka ake ka san hena tuno na makareci eh shi ma ta yake kwasa mai kai su gidan wasa ah, a rabu da yi amma ya ah. ta hin kare ya da mace zan samu miki wakar danko kai kuma da take magana kai ku koma nan da Allah ya da baya ba tsoro bane ta rago ni ba ku koma zuwa sai da nan ne ba a gane makareci ba mu tafi mu kai matsalar kike nan wadan a'a ya na ganka biko ka je ne na ganka haka ba takarmi wallahi kasan nan ce ta bata rai kasan nan ita ce ta bata mun rai yanzu a duniya wallahi wallahi kasan nan ce ta bata rai kasan nan yanzu idda kaga ni yanzu da ni nake da mallakin kasan nan qur'ani izu barkina fasa zan jingina da najeriya can a ce wajen shekara nawa yanzu a ƙasar nan ana ce mana tallafi tallafi yanzu na 67 duk ƙabata ta koɗe takalmi na ma duk hanya nake da yi duk wata kwamfutar duniya an kace kaga suna na na tallafi an ce kuro labaru an zo an ce mm fire mm fire take wata wadda aka cike ita ma an ce da suna na a ciki na ciki babu tallafin babu ke tallafin babu mai bada tallafin babu wanne ce zai bamu <laughs> kai har yanzu kai kana ƙasar nan ba za ka gane ba Allah to ai wannan kungiyoyin da kake faɗa duk su ma in ka ba su so suke okay bara da gurbi sunan su kenan ma kwaye kwanza kuma kai da kake wannan abu eh. kai a matsayin ka na dan Najeriya idan baka gane duniya ba to sai ka je lahira zaka gane wannan gaskiya ne dama balarabe da ya ga dan Najeriya ce ana hisabi Najeriya ya gama in dai dan Najeriya ne kai an game maka hisabi in ka je lahira aljanna zaka to tsaya ka ji fif eh, da dan Najeriya mm. da dan Kamaru eh. da dan dan dan dan dan Libya Libya da dan Niger Libya da dan Libya Kware kuwa da dan Sudan eh da dan mali mali ai a yanzu mali din ma ka tafka ake mali kaga wa'annan eh. eh. in dai ba su gane duniya ba to ba wanda zai gane shugabannin mu wahalar da mu suke wahala suke bamu bare kuwa uban me suke tsina mana babu ɗanka ina london ina amurka ina ina burkina faso ina wata kullum suna kafa jirgi da ga ƴaƴan kuma tsaya eh an hana cin shinkafa yar gwamnati eh da Allah ina so umma tambaya guda ɗaya daga ni sai kai eh wai shugabannin nan wace irin shinkafa suke ci irin mu ce wata shinkafa ce zureriya kamar dutsa a ina ake noma ta a turai to su waye ce su shigo da ita saboda ta ake su ake su kaga ta tabbata ina jin kasan nan ta tabbata kashin dankali ake yi babba akan karami ai tun 1988 ku ba mana ta tun 1900 Najeriya ba ma komai 00 tun ana 00 Najeriya ke kashin dankali to magana tallafi babu ita babu ita kariya ce kana jina eh. ka ta mun da hankali ka firgita nake mu je in je duk sunan da aka so suna na hango shi wallahi duk wata kwamfuta har ta mm power din mu je duk wanda yake goge sunan ka ka kurkuje ma baki wannan kasar a zo a ringa a ta yakar ma ana mana kare banna kare wofi mu za yi kariya billahi lazi babu wani mai tallafa ma in ba Allah ba mu nemi taimakon ubangiji kawai zai tallafa mana amma wannan kasar in dai shugabanni ne masu kirki to mun bar shugabanni masu kirki a wayannan jami'in da ake wani to a su. mai mulki ɗaya ne wanda yake adalci in dai ka cire zalim gwamna Maiduguri ai ka tafi kabar adalci ka tafi bulayi shi kaɗai ne ya rage yanzu a masu mulkin Najeriya amma duk ƙarya ce kuma zan ci gaba da magana sai dai ko me za ku yi duk uban da ya hana tsoho aiki Allah ya tsira uwarsa duk uban da ya hana tsoho aiki a ƙasar nan ya hana tsoho ya mana aiki Allah ya tsina uwarsa Allah ya sa ya rasa yanda zai a duniya sai mun faɗi wannan magana kowai tsoho mu zaɓar ka mukai ba za mu zage ka ba ba za mu ci mutuncin ka ba amma duk wanda ya hana ka aiki a ƙasar nan Allah ya tsine mar albarka ko kafiri ko musulmi ko waye Allah ya tsine mar albarka kuma bahi a je a ci gaba da ci dama kasar ta lalace ni da za ta ma wallahi a jingina da kasar billahi allazi la ilaha illa huwa a jingina da kasar nan kawai tunda an fara yau garin haka yanzu dan yanzu nan ga wannan din Allah talaka za dauka a dinga jingina da hi a kasahi kana zo na ga rata ma igi an ce gwamnati ta jingina da kai 400 nan ma zan bi mu ba za mu daina faɗa ba wallahi hajiya hajiya yan mata ya aka ne kai baki ɗaya ai kai ni ban san wani kala in kai an kai alkawari ba ka cika shi ne kawai matsala na da kai wallahi kai eh, ki dinga gane ya idan lafiya lafiya ai ba na rabo da nan kuma abin da yake damuna ma wani zazzabi ne da ciwon kai da azabar bala'i ba mu da hidi dan ciwon nan ciwo nan ciwo kin ga goshin nan na tsafin zafin da kai na yi da na goge kaya kala biyu da goshina ai na sha wahala ah! kai kai na je gida kuma har duban ban ina ka je kuma ka dada da ka firgita ni duka sai na higa lungucen na higa can na neme ka na rasa amma dai eh? amma dai ka san ni da network nake amfani ah, ni ke hurkita ni gaskiya ne yawa muturiya ce ta hado min nace bari in kewayo oh, ashe na sai na tuna na manta ashe cewar mun yi mata alƙawari ai za mu kai ta ta hotuna a wajen kiba dashi kwarai ku da Allah ki hakuri ga Allah ki hakuri hoto ai ba matsala ba bane hore kar ku da ma ai na riga da naje nayi a'a na je na yi hoton gaya maka cikin kasuwa aka ɗauki hoton da na dawo gida hoton nan bayan surutun mutane babu abin da yake fita a cikin hoton a to ina ga asilima ka dau hoton asilima asilima ne sai da bidiyo akai mata bidiyo ne ka san mu yan kauye ba safai mukan gane hoton kware ko sai motsi sai mu kira biyu mu ce bidiyo kware eh, kuwa eh kai da Allah hoto ne hoto dai wanda ka sani shi to ina baiwa Allah ko a mafarki aka dau hoto ai ba zance banda abin ki a wannan gaskiya zan kira mata kiyawa mutane ai wannan maganan ma da ta faɗa sai ta tuna ina ina lokacin da na ciwon hannu na sani ba kai aka je aka ringa neman magani aka ringa neman magani a garin nan daga lokacin ka san muka je wajen wani mai magani ta a jiban ka akai <laughs> yace ai transformer aka jefo maka mai nauyin kilogram 76 <laughs> hannu na hi kadai da wuta ke babbar bir idan ga ana walda ka manta na tafi fataskun wajen masu walda tirela na je turu ka manta na ji kaje ka kaje dabci na je dabci na je dabci na je mai har maiduguri na je cikin garin maiduguri a nan holo wanda ake fakin din tirela kana na tafi tarko na tafi yadin buni ka manta ina nan dai eh da na je ina zuwa wani mai gyaran tirela mai irin wanda na ce ah, ai kai alhamdulillah arziki ne yazo <laughs> lokacin da muna ga maka hannu na furr wuta take fita a iya wutar da take fita a hannuna a wannan lokaci ba na mantawa sai da aka yi bodin tirela goma sha biyu wata take zuwa Legas a gumalu Fatakwal. Amma kai kai an ba da Allah ba da ina kwanaka ba na gaura ma wannan wannan inci taran wannan a To kai ba ka jin wacce ta ɗau hoto wa ike magana? To ko hoton aljani? Mu za ka yi ƙarfi ban na ƙarfi baki ɗayan ku raina min hankali shi wannan ya zo ya ce min wani wai wani ya ya tsaba ciwon kai da zafin kansa ya goge kaya kala uku da kansa kai ka zo kana gaya min tara a bom ne a hannun balo yanci taran da eh, ka ruya dake ka baka da tunani wallahi Allah shi na gaya honorable Nuhu Baba hasan ya ci uban ka tunda kai maka honorable Nuhu Baba hasan mota trailer mai daukar wake mai cin buhu 900 na walle masa da hannuna. <laughs> Wani ƙarya ce ta banza eh, to kai uban wa dan makarya ce tsaya zaka ce wai har da ko kanka burushi ne a kake kanka ya ma ce mutum kai ya guga to uban wa hannu zai fi wuta kangaru ce dan uban ka hannun naka kangaru ne kuma ke da hoto ma hoto ne zai surutu a uban wa ina jin ina jin dai hoto da take nufi yawa sai eh, dai hoto ke wace ce ke banza kare wofi to ai ga da shi gara shi kai da ka ce min kai walda bodin mota ya kai goma sha biyu da dan yatsa kai kai ai ka fi shi bala'i kai ka fi shi ƙarya ai wannan wallahi ga wannan karbure ta abokina eh mu tafi unguwar Lauri ware kuwa jiya ma an ce tayi barin dogalo wallahi kuwa ban ji daɗin abin nan ba je je kin arziki ya guje ki ban wula ke kin huta ba ba ke ba zuwa maka wallahi tauba Allah ya kiyaye Allah ya tsare ai kai yawa nan ne gidan sama tuniya ai tunda kai kake introducer dina kai kare producer dina kai kake management dina dole kai za ka yi sallama da ita in gabatar da kai na a matsayina na has honorable ba ka ji ina ce ma gidan samari ba eh ai nan ne gidan samari kware ko ai tunda ka gaya min ai ka gama gabatar da ni da abin da ka faɗa ai shi za abu kuma shi za a abin nan ka san me za a yi tana fitowa zan ce kai ne dan takarar jihar mu na wannan karkara na riga na tayi ai duk mutumin da ya kalli suturar dina i kalli foundation takarata i kalli yadda nake abin na riga na ci zabe kai mu ba mu kuhe ma garin nan in ka kuhe mu ma to in ka zo kai kuma za ku kuhe tsohon ka kuma mu mun fi karfin kowa wallahi kowa yake mu fi karfin ka ko ka bi malamai akan mu ko kai komai he mun gano ka wallahi tallahi duk irkancin ka mu ne uyayen mu mun san komai kallon ka muke kawai kar ko ka zo gaban mu kare kanka mu ba za mu yabe ka ba ƙarya ce wannan kai ne mai ban ƙarya <laughs> in gama malamai kan wannan in uwarsa ta masa adda ya gama ai kai gama shirman ka uwar mutum ta ma adda ya wuce lissafin ka kuma da abin da za ka yi kallon ka miki sai dan kalli mutum kiru kiru wallahi ganin annabin tsohuwa bar maganar nan salamu alaikum he ah, ah, ah, ah ga mutuniyar mari mari Allah sarki um na san baki gane ni ba ina jin alhamdulillah ina jin ita zamu bai human leader dole ai tsayin ki dirinki kamalaki cancantaki girmanki ke ce has woman leader of stated yanzu kin ga wannan ban Allah eh. to zuwa ne in kaddamar miki da hi in ga miki hi waye wannan shine to wannan shine dan shine dan takarar mu na kamsalar wannan karkara um I, I, want to representative of kamsala um, town <laughs> my name is muhammadu lieutenant kanal kofar general manjo sajan firistin da dan uda dan takarar 2020 Allah ga shi na ya shashin da mai kyau haka abin zama kware kuwa a ke da kafa ba ta ke ai sabida asiri <laughs> kwanan ka uku a cikin rubutu kwana na uku cir sai in nutso a cikin rubutu sai in fito sai in nutso a cikin rubutu sai in fito wallahi ya burge ni alhamdulillah ke eh asirin ne a haka haka ne alquran asirin ne haka tab kwanan sa uku a cikin rubutu ni ma wallahi wata kawata ce na ga fassar ka tace ka tsaya takara <laughs> kada har an fara an gano ka kai wallahi ana ta yadawa a gari kai bata ai mai farin jini ne mai cancan suna ai ba dan karbi bane suna na fa shekwan rabal al al the best as producers Malam Muhammadu Lieutenant Colonel Kofur General Manjo Sajan Preston da dan kuda dan takarar kansila 2020 haka ne. Eh. Eh, eh. Ina wuri ina wuri da yan yatsuna har sai da suka cire. Ye! Abokina wannan gurgun wurdi ta mana wallahi ta yadda mu. baiwa Allah ko ina ta roƙon Allah Allah ya sa ka ci ah bai wa Allah da dakata dakata dakata uban ma dai shi wannan adda take hannun ki tunda ya gundu da yani ma zaki ma da mutu na janye to ai ina hmm? so ka ci ne to kaga wannan gurguwar addu'a ta mana to ke baiwa Allah wannan ki bincike ina ga tsohon ki kuturu ne alquran ah dai haba ki bincike uban ki kuturu an ka dawo ku da mana makaretan banza makaretan wofi waye ku a garin nan talauci yana damun ku ka ko ba takalmi waye bai san a garin nan ku makareta bane nan kai da kace kai na fi ki wauta wallahi da na nuna miki danyen kamsula ne ni na kauye kina eh kana cin kamsula za mu ce gidansa akan hanya gidansa da malam batu ne gwamnati ta ka tarbuta dan kakanki <laughs> <laughs> da ta ga je mu je gidansa aja